Kwamandan rundunar hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyin NDLEA da ke filin sauka da tashin jiragen sama na Malam Aminu Kano, Muhammad Ajiya, ya ce sun kama sabon nau'in na kayan maye ne da aka yi masa suna cat mai kama da tabar wiwi wanda kuma aka kunshe shi a matsayin ganyen shayi aka kawo shi nan Kano duka birnin Ikon jihar Legas da nufin ficewa da shi wasu daga cikin ƙasashen Turai. Akwai tagon da ya zo to a garin bincike da aka je bincike sai muka ga wani drug a lokacin muna zargin eh, wheat din kenan wato kamar yadda ka san tabar wiwi ganyen tabar wiwi In haka abin ya zo amma sai aka yi packaging dinsa kamar yadda ka san ganyen shayi aka yi lipton haka aka sa shi a packet aka kukunshe shi mm. sai aka labeling tea a cikin ya kuma bayyana yadda suka yi farauta tare da cafke wayannan nau'i na miyagun kwayoyin cikin makonni uku bayan sake buɗe filin jiragen saman na malam aminu kano ganyen ya zo actually daga lagos a duba wani ne ya turo ganyen nan aka kawo sa daga lagos ya zo ya wuce a nan malam aminu kano international airport ya bar airport din lagos inda akwai murtala moment airport a lagos sai aka turo sa ta luxury bus motar nan da yake shigowa na nan yawon aka turo su aka kawo 107 kilograms na wannan ganyen da niyan ya zo ya wuce ta nan malam aminu kan yafa kuma aka yi labulin wa'annan ganyen shayi wato tea da mu kuma muka ga ganyen ba mu yarda da shi ba muka ce a ganyen nan ba za ta motsa ko ina ba dole ne a yi bincike muka ɗauki sample ɗin ganyen nan muka kai eh, forensic lab namu a lagos akwai lab namu na bincike da tabbatar mana cewa ganye ba kwaya ba ne ba abinda doka ta hana ba so da muka ɗauki sample muka tura a nan lagos suka tabbatar mana suka yi analysis nasu suka tabbatar mana cewa wannan kwaya ne kuma cat sunan drop da mun san da drug a jiya ya bayyana kiyasin kudaden kayayyakin da suka kai miliyoyin nairori idan ka hada 200 kilograms ka hada bakwai wato ya zama 307 kilograms ai kana maganan uh, almost 701 billion ne a ƙarshe kwamandan muhammad ajiya ya gargaɗi matasa da su guji yaudara daga masu fatauci na irin waɗannan ƙwayoyi domin shiga harkokin sha da fataucinsu. To, tsayin kira ga jama'a su yi taka tsantsan mutane mun san halin da mutane ke ciki babu kuɗi da abubuwa barkace na rayuwa eh, mutanen nan kuma da suke wannan fatocin miyagun ƙayoyi ne dama su suna ne capitalizing a irin wa'annan mutanen da suke da matsaloli sai su nuna musu kuɗi su nuna musu kuɗi akan cewa ga kuɗi za mu baka kaya ka za ka fitar to duk kayan da aka baka ka tabbatar da cewa kayan nan babu doka akan kayan hmm. mutane da yawa sukan fada da ai ban sani ba yanzu wannan da ya zo da ake magana ya ce shayi da shi shayi aka bashi nan kuwa kaga kwaya ce wannan ne ganye ne wanda kamar shigensa ɗaya da kanabi a wata tabar wiwi haka tafiyarsu ɗaya yake ya mafi wannan tabar wiwi rahoton kenan musbawa balace ɗayan gurasa a labaran standard boys daga nan kano